أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل da من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمتي من العرباء ashirin ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu daga maka zuwa madina shekaru ɗaya uku, wanda kuma hakan ya daidai da uku ga watan biyu daga watan uku shekara ta biyu miladiya a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan mako har yanzu dai muna nan a cikin suratul hudu wannan sura mai albarka tare da abul fida ismail ibn amr bin kafirin Allah ya ji kansa da rahama da yake bayani kan aya ta 114 zuwa ta 115 wa aqimi salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر إن الله لا يضيء أجر المحسنين inda muka kwana a ƙarshen hadisin abi malik al-ashari wanda ainihin wato ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an sanya salloli guda biyar su zamanto kafara ne ga kurakurai da tukarfan da aka aikata kafin su domin Allah maɗaukin sarki yana cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at daidai inda malam yake cewa qala al-bukhari nan ne masashiyan mu malam yake cewa imam al-bukhari yana fada kamar yadda imamu tabari ya kawo cikin tafsirin sa juz'i na 12 a shafi na 133 an gane wannan ko duk da dai malamai suna da ɗan magana akan shi kansa wato isnadin hadisin ba matanin hadisin ba an fahimta يتي حدثنا قتيبة بن سعيد قال سنى يزيد بن زريع عن سليمان التمي عن أبي عثمان الهندي هو النهدي عن ابن مسعود yace anna rajulan asaba min imra'atin qubla ta wani mutum ya sumbanci wata mata fatan nabiyyi sallallahu alaihi sai ya zo ya samu annabi alaihi salatu wassalam fa akhbarahu ya faɗa wa annabi cewa fa ya sumbuci wata matar da bai kamata ya sumbuta ba sai ya ce fa anzalallah sai Allah maraukin sarki ya saukar da wa aqimis salata arafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhibna as-sayyi'at wato ka tsaye da sallah a wani bangare na yini da kuma dare lallai kyawawan ayyuka idan aka aikata su suna kankare kurakurai da munana kenan mutum ya sumbanci matar da bai halatta ya sumbanta ba yana daga cikin sayyi'at idan ya sallah kuma hasanat ne to wannan sallar da kai za ta kankara wancan laifi ina fata muna fahimta qala ar-rajulu ya rasulullah sai shi mutumin sai yake cewa ya annabin Allah a hazali ko ali haza ana wannan aya ni kaɗai ne hukuncin in ne sallah shi ke ya kankare wancan kurakurai Ƙala sai annabi ce li jami'i ummati kulluhum dukkanin al'umma ta ne ga baki daya ana duk mutumin da ya aikata kuskure in ya aikata kyakkyawa bayansa to wannan kyakkyawan zai kankare wancan kuskuren da ya aikata an gane ko saboda rahama da tausayi na Allah madaukakin sarki ya ce haka za rawahu fi kitabis salati nan aka ruwaito hadisin a cikin kitabu sala wa akhrajahu hufi tafsiri an musaddid an yazid an zurai'in bilawihi rawahu wa Ahmadu wa ahlus sunan an gane ko yake a ruwaito shi sa'annan kuma kenan ma iya cewa hadisi ne ko da akwai magana akan matanin akan isnadin yi zama sahihul li ghairihi a fata muna fahimta malai yake cewa wato illa aba dawuda abu dawuda ne kadai bai ruwaito ba a cikin ashabus sunan shi ma din ba wai bai ruwaito hadisin bane ta wannan hanyar mana illa aba dawuda min qari min turuq ka wasu hanyoyi shi ma ya ruwaito nasa daban an abi usman bin hadi shi abi usman bin hadi din nan Allah ya ce wasmuhu abdurrahman ibn mallabe mallabe sunan shi kenan rawahu al-imam ahmad ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طريق عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنت وانا رواية كذا yace mutumin ya zo wajen annabi ne fakala sai yace ya rasulullah ya annabin Allah inni wajadtu imra'atan fi bustanin na ga wata mata ko na haɗu da wata mata a cikin lambu da na haɗu da ita fa fa'altu biha kullu shay'in yace na aikata komai da ita ma'ana ne mata komai wannan mata sai yace ghaira anni lam ujali'aha amma sai dai ban kusance ta ba yace qabbaltuha na sumbance ta wala zimtuha kuma na rungume ta mulazama shine na matso da ita jiki na rike ta sosai an fahimta yace wala zimtuha yace amma wallam afal ghaira zalika ban kanta wani abin da yake kuma bayan hakan ba afal bi ma ta, saboda ka gashi na kawo ya Allah baka aikata abin da ka so da ni ba na kai hukunci a gaina ina fata muna fahimta shikenan falal yaqul rasulullahi shay'an sai annabin Allah bai ce komai ba ce gaira haka ne a fa zahaba rajul mutumin sai ya tafi kala umar sai umar yake cewa laqad sallallahu alaihi Allah ya rufa masa asiri tanda yayi wannan abun alambu daga shi sai ita babu wanda ya kani amma kuma lausa sura ala nafsi da dai ya sirta wa kansa shi ma ya shiru kai ya fada ko ba haka ba saboda akwai zunubi ko laifin da idan mutum ya aikata Allah bai tona maka asiri ba bai tona miki ba ki boye shi tsakanin ki da Allah ki tuba kawai su baki ta zama mai kyau an fahimta to kin sha wani dai har kin riga kin furta to kuma hukunci zai hauka ina fata ana fahimta a lokacin da kika furta nan ba a bukatar shaida sai dan kin fi kowace shaida da ake nema kace mafi karfi domin ikrari ya fi shaidu karfi a kotu an fahimta al'i'tirar kenan Allah ya kyauta mutum yayi zina da mace idan macen nan tana da aure sai ya zamanto cewa ba a kama su ba ma'ana ba a gan su ba lokacin da suke zinan nan shi mijin na da aure ita ma tana da aure to shi kenan sai ɗaya a cikinsu ko mijin ko matan ko wane ne ya je ya faɗa wa alkali na musulunci cewa ya yi zina a tsaida masa da hukuncin haddi wannan tirafi ne to yanzu alkali ba hurumin sa bane ya ce je ka kawo matar da kuka yi zinan da ita ba tsaro shari'ar ita kai din da ka kawo kai ka fi za a hukunci ana fahimta kamar yadda ya faru da ma'aizu eh kuma da ma za a nemo ta ba ya take wace kala ce take ila ba ta je kallon shari'a da aka yi na yanke masa hukuncin jiwa musamman yanzu da ake Da ranar shi ne cikin liƙabunta da hijabi zumbulbul ta je kallon shari'a a ta iko kai ji wani ikon Allah farna wallahi ka zaka dan ko ba sani ba ma shi ita ce ba ruwan shari'a da ita shi din da ya fada shi za mu hukunci ma'iz al-aslami ma'iz bin malik al-aslami haka ya faru da shi ina fata muna fahimta annabi bai ce ina matan ba haka sai ai masa hukunci to haka idan da ita ce ita kuma ta je ta kai kanta ita ma to musulunci ba zai ce ina mijin ba da kike zinan da shi aurayi ne ko ku eh, mai aure ne a jefe shi ko a yi mai bulala Allah ba musulunci ba ruwan shi da wannan ce da kika kawo kanki da ke za mu hukunci kamar yadda ya faru da alghamidiyya ita kuma har ma ta ce kana so ka kore ni ne yadda ka kori ma izbul malik al-aslami ta rantsewa annabi ta ce wallahi inni da hubla min al-zina shikenan haka bayan ta yi itirafi ma kuma sai ta kara da rantsuwa shikenan magana ta gari alamin ce kawai jeki kawai sai sai kin haihu cikin nan fa kila yana abu ne da butuka wajen shi kada da wata hudu ba ko wata hudu yayi ina fata muna fahimta kila ma ta je bai kai ba a wannan lokacin duk da tana iya gane tana da ciki ko ba ta da ciki haka fahimta mai wayo kenan mai hankali Ba ko waɗanda ba su da wayo gaskiya ni na kan kalle su a matsayin rashin wayo ne mace ta samu ciki ba ta tana da ciki ba ke eh, kuna hakuri in ga muku gaskiya duk wanda ya fi kansa a matsayin shi na mutum in dai jikinki ya canza dole ki san jikinki ya canza wallahi ba wai wato wai mace ba tana da juna biyu aibi ne a tare da ita ba amma dai na kasu ne kawai an ne aibi sai tsaye ba amma naƙas ne ya kamata ta san menene a tare da ita dan wani abu sai ya faru ashe idan ita ba za ta gano nata ba to ba ta gano na wata bakin ana fahimta wani abubuwa akwai dalilin da yasa don ce faɗa muku waɗannan akwai yarinyar da ta yi ciki a waje ɗan gaba da fatiha sai da cikin na ya kai wata shida aka tantara da ciki tana kwana a ɗaki ɗaya a cikin gida ɗaya a ɗaki ɗaya ma ko a shukka ɗaya a flat ɗaya apartment ɗaya tare da yayarta amma yayar bata gano cewa tana da ciki wata shida akwai wanda ce da ta haihu aka san tana da ciki kuma tana shiga cikin mutane sai dai kawai ita tana gida ne gidan aurenta amma ba cikin shirje ba ne da mijinta wannan ita wadda hasi da ta haihu din amma kun ga ita sun tana da ciki amma mutane ne ba su iya fahimtar yadda take yi ba a gane cewa tana da ciki ba har sai da ta to idan idan mace bata gano ba haka za ta iya gane yatta misali wanda take gabanta abanta al'adar ta da kaiwa da komowanta duk irin wannan ana fata ne Allah dai ya tsare mana ƴaƴan mu gaba daya amma dole ne ki sa ido ni kullu ina faɗa muku wato duk lokacin da Allah ya sa kina da iya da kake wata eh, shekara tara da shekara tara ki sa ido ba ana nufin kasa da tara ba za ki kace da ita bane amma tun daga taran nan tunda dai ne shekarar da ake ganin yarinya za ta iya fara al'ada to lalle a sa ido a kula sosai duk wani movement da yarinya take a sa a kula kalla in ta fara ki koya mata mata san yadda ake jini a bakin ba kace ji a wani kawayen ta dan da wallahi da mummunan hanya ake koya musu ki ji a gaban ki a bakin ki kwatanta mata ga abin da zaki gani zaki ji kaza zaki ji kaza kuma kin ga kaza ki gaya mu a ki mata murna ma to yanzu kin zama cikakken mata ke ma kin shigo sahun mu haka da ke nuna mata haka da ai ba wani laifi ba wata yar za ta ga saman wani laifi ne sai ta kuka mata ki fada a gida a gani sanar da kurakuran da ake ga azumi na zuwa yarinya ta fara al'ada tana jin kunya uwarta ko ubanta su gane tana al'ada sai ta rika zuwa sallan tarawihi kuma tana jinin al'ada wai dan ka a gano cewa ta sallah to wani to kuma ni duk wannan ina mai da shi zuwa ga kurakuran iyaye ne an fahimta to saboda haka sai a kula duk irin wa'annan abubuwa za su iya faruwa so wannan mata kun ga sai ta gano cewa tana da ciki ta gano ta zaurin annabi alaihi ya mata hukunci ina fatan an fahimta annabi ya yi hukunci daidai da abin da ya bayyana gare shi cewa waɗannan bayan Allah sun yi itirafi an fahimta Musamman haka addinin musulunci baya cewa wai ina wani wanda ya bayyana kansa shine kawai ake masa hukunci da abin da ya bayyana gane ku kuma duk wannan yana daga cikin samaha ta addinin musulunci shikenan kamar abin da yake faɗa din a nan gurin ya ce ai da Allah ya rufa masa asirin da ba wanda ya gan shi da sai ya haƙura kawai kai ya tona shi ma yana faruwa mutum ya aikata zunubi ba wanda ya sani kuma ya nadaman zunubi kuma ya tuban har ya koma ba Allah ba san ya taɓa aikata wannan zunubi ba kuma ya zama tsarkakacce kuma an mutum ya azarba bifa shikenan kuma irin wannan zunubin su kansu a shar'ance ma baka da laifi ba sai ka tona ba ina fata muna fahimta duk wanda ya kiyaye ko Qur'ani ya tabbatar da wannan to saboda haka Umar yake faɗin wannan kuma ku kalli wannan kalmar da Umar ya faɗa ta yi kama da wasu kalma da wasu mutane suka faɗa wa ma'izu lokacin da aka jefi shi ina fata muna fahimta domin Umar a nan gurin ku kalle ya ce ne lausa tara ala nafsi an gane ko eh lausa tara ala nafsi da ma dai ya sirrata kansa ya rufa kanshi asiri bai faɗa ba kawai ya bar kansa ya yi tuba tsakanin shi da Allah shine ma'anar abu lokacin da aka jefa ma'izu ibn malik al-aslami sai wasu mutane biyu suka yi gulman shi suka ci giban suka ci kai giban mana suka ci naman shi kenan ɗayan ne ya ce ma ɗaya unzur ila hadha alladhi satarahu Allah kun gani kun kalli kalmar da Umar yayi ko kuma ku ji wannan magana ta su Umar ya ce lau satara ala nafsi shi kuma wasu ya ce ma abokinsa unzur ila hadha alladhi satarahu Allah falam yada nafsahu hatta rujima rajm al-kilab akwai bambanci eh a'a ku kalli sakonnin dai kai sakon iri ɗaya ne amma kawai koda wani kowa da irin lafazin da yayi amfani da shi ina fata muna fahimta shi sa wajen isar da sako ake son mai hikima an fahimta ni na san iyayen iyayenmu ko mutuwa aka yi sai an samu wanda ya iya magana yake zuwa faɗa ni mutuwa a wanda zai zo ce no shi ke ya faɗi ƙasa kuma ai wance zai samu ai biyu kenan ko uku ba su ba su ƙara mutuwa ko ba ta so sau ka dole sai an tattauna magana so irin wannan shi suke yi kuma annabi ya musu hukunci da sun yi giba har yake su ci mushen jaki ko gani suraka wani lokaci abu iri ɗaya ne amma ba ku ga ya ladar sai umar bai wala Allah umar a bayyane ya faɗa wanda alamu na nuna haka wala Allah a ɓoye ya faɗa ina fata muna fahimta amma dai ya furta shikenan da ya faɗi wannan magana shi umar shi ce ku atba'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, basarahu annabi sai ya bi shi da kallo sun matsala ya ce rudduhu ilayya ku damun da shigo rudduhu alayya aje a dawo mai shi mutumin ya dawo farzuhu suka dawo da shi fa qara alayhi sai karanta masa wannan aya wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra ma'ana ayyuka na kwarai dai suna kankare munana an fahimta fa qala mu'adhu sai ya ce wa fi riwayati umar ya rasulullah a cikin riwayar da Umar din ya ruwaito sai Mu'azu yake cewa a cikin ruwa ba wai ana nufin wai Mu'azu ya ce mu annabi bane wannan magana ana faɗi annabi ya faɗa abin da ke Mu'azu ya faɗa a cikin riwayar Umar din an fahimta ba wai shi ya faɗa wa annabin haka bane sai Mu'azu ya ce ya Rasulullah lahu wahdahu shine ya tambaya ce wannan ayar mutum ya yi kuskure ya aikata kyakkyawa ta kankara kuskurensa shi kadai ne wannan hukuncin hamlin nasi kafa ko ko mutane gaba daya mala ta ce nasi kafa ta ce mutane ne gaba ki daya kowa na da wannan falala wannan yana da ainihin wato wannan daraja duk wanda Allah ta'ala ya kaddare shi da irin wannan jarabawa to haƙiƙa aikata aikin kwarai yana kankare munana ina fatan muna fahimta saboda ka sai mu kiyaye lafuzan mu mu faɗi ayyuka masu kyau an gane ko abin da za mu faɗa mu faɗa alkhairi domin mala'iku suna rubutawa قال الإمام أحمد إمام أوليك تشيوى حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أخان بن إسحاق عن الصباحي بن محمد عن مرة المهداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم رزاقكم Allah ya raba ayyukanku a tsakankaninku ana kowa da irin aikinsa kamar yadda Allah madaukin sarki ya raba arziki a tsakankaninku wani ya fi wani arziki an gane ko ya ce wa inna Allah yu'ti duniya man yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so wa man la yuhibb yana ba da ita kuma ga wanda ma bai so din wala yu'ti din amma kuma baya ba da addini illa man ahabba sai wanda Allah ya so yake ba faman aqahu Allahu din duk wanda Allah ya bashi addini faqad ahabbahu to Allah ya so shi wallazi nafsi bi ne na rantsi da wanda kai na ke hannunsa la yaslamu abdin hatta silama qalbuhu wa lisanuhu wato bawa bai kubuta ya zamanto wato tatacce dangane da aibobi na zunubai zama ya kubuta yace haske zuciyarsa ta kubuta harshen ma ya kubuta ana zuciyarsa babu abin da ke cikin ta sai alkhairi harshensa babu abin da ke ciki sai gaskiya da alkhairi wala yu'minu sannan mutu bai zama mumini hatta ya amanu jaruhu bawa'iqahu har sai makocinsa ya aminta daga cutar wasa bawa'iq sune abubuwa na cutarwa wato ke ba za ki zama mumina cikakka ba sai makociyar ki ta aminta daga cutar ki ba ki cutar da ita ba ki zaginta ba ki faɗa mata maganganu yadda je ki ga yadda ake zama a gidaje makota da makota waɗanda ma ba gida ɗaya bane katanga ce kawai amma ana cutar da juna wasu kuma anguwa ne da anguwanni ana cutar da juna wasu kuma a cikin gida ɗaya ne ga ɗaki ga ɗaki ana cutar da juna an fahimta so abubuwa za ku ga cewa lalle mutane suna wata iriyar rayuwa ne a jahilci kawai sai dai wanda Allah ya tsere ka kawai amma abubuwa da yawa ana yin su ba tare da an san menene hukuncin Allah ba menene shari'a menene doka kawai ana da yi ne kara zuba kawai Allah ya kyauta kun ga annabi ya kore imani ga wanda yake cutar da makocinsa hala kullu sai muka ce wa ma bawa'iqahu ya nabi Allah me ake nufi da bawa'iq ya annabin Allah kala sai ce ghashmuhu wa zulmuhu wa la yasibu abdan malan min haramin wato ghashmuhu wa zulmuhu wato hakura gashin shine duk wani abu na kuntatawa da za a yi wa mutum shara za a zuba mata akwai wata da ta zauna a wani gida har yanzu ban mantawa kika <laughs> da wani girki ta zuwa zuwa mata gishiri gishiri ake kukawa an zuwa ake zuwa mata kasawa a ciki wallahi na san ta har yanzu tana a lokacin da ake mata haka a gida gidan haya to kun ga wannan abubuwa ne waɗanda suke in ana faɗa ba kowa ne zai iya ila fahimtar sa ba sai wanda in ya taɓa zama a gidan haya din amma an shi taso shi yana gidan kansa ko kaza bai san wannan ba zai gane wannan abun ba an gane abubuwa ga kallon banza ga yarfe ga kaza ga kaza ga tsayawa a kofar ɗaki da yamma lokacin dawa mijin wance eh, da riga yi wa mijin wance sanda da zuwa ita masu bata ma san mijin jana ba amma wata makociya kan ta yi sanda da zuwa kare sauran abubuwa ne ga sunan <laughs> da kai wa mijin wata ruwan wanka duk ana yi a gidan haya Allah sosai kuwa wai ka karasa mata da irin wani ya sai a cikin kamar kun ga wannan rikici ne sosai ina gaya mutu kwarai da gaske ku saurara wallahi kun ji abinda malama take faɗa wallahi da gaske ne dan ya faɗa da matar sa sai ba wata makociya su girki da bai yana faruwa mutane so sa ai ba ku san kwadan da ake ba ku dai kawai <laughs> Allah ya tsare mu ya kare kawai ai musibu ne kawai ga su a cikin gidaje wallahi ai haya bala'i eh cuta ce daga cikin cututtuka <laughs> Allah ya shirya da mu ko mace na ban taki mijin wata na jira ta fito ya shiga ko shi yana cikin ita tana jira shi ya fito ta shiga wannan akwai shi a gidan haya wanda kuma akwai matsala cututtuka ga sunan da ake iya ɗauka a irin wannan da kucin musamman ma irin nan da ake na da an fahimta ana yin shi har yanzu a wasu wuraren amma dai ya yi sauƙi-sauƙi a cikin gari sosai yanzu an fahimta wannan kirri ko ɗumi na wani ya yi amfani da wuri ya bari ka zo to ba ƙaramin akwai cuta da ke iya shiga jikin mutum a magana ce ta gaskiya fa daga cikin magabata akwai wanda yake da shago na sai da kaya mata ba su shiga shagon shi wallahi kujera ya aje musu a wajen shago zaki zauna a a miƙo min kaza da kaza nake so in ta gama ta tashi ta tafi ba wanda zai zauna a wurin zai bari namiji ya zauna a kujera in za ka zauna zai hana ki ta ce saboda mai ce saboda wurin sai ya yi sanyi yanzu akwai tsimin jikin wannan matar da ka tashi idan ka zauna za ka iya fitinuwa da ita fitinuwa sosai fitina sai ta kama shi na saboda ta zauna eh saboda ya zauna a kan inda mace ta zauna ta tashi ba tare da wurin yayi sanyi ba ina so ku fahimci abin fa a wai fitina wai bala'i ya same shi fa ta zauna yanzu mace ce sai ta tashi a wurin tashin da ta yi akwai ɗumi na jikinta a wurin idan namiji ya zauna wannan ɗumin zai shiga jikinsa sai ya ji sha'awa ta kama shi shine abin da ake magana fitina ne to sai ya yi sanyi ai kuna mu'amala ne kawai kuma ku gane menene abubuwa ni abubuwa ne mutane da yawa ba za su fahimci tasirin da wasu abubuwa suke yi a tare da mu ba cututtuka an fahimta rashin lafiya wasu kammun da yawa wallahi da yawa cututtukan da muke fama da su kashi casa'in cikin ɗari kammun baka ne wallahi kammun baka ne ke damu Ha ha ha. lalura ne lalura ce dole ko an gaya musu ya yi ba za su ba ana faɗa musu ma za su za su wani ma za gida a saurara yayi ai ai mace mace ta fi namiji karfi a nan ta fi namiji karfi eh shi namiji yana da sauki so su ma maza suke hanawa su zauna inda mata suka tashi wato abubuwa da yawa in zamu mu bude mu a yaye mana labarai magani gani za yi mamaki wallahi babu wani ɓangare daga cikin bangarora na rayuwar mu face akwai kalal a ciki kalal wato matsaloli da suke sabbaba ake fadawa cikin abin da ake fadawa kuma kun ga wannan kamun bakan da kuke ganin shi wallahi shine ummul haba'isi shi kuma ke janyo shi mu jahilcin mu ne mu kuma yanzu ana mun haihuwa sai in ɗauki hoton jariri ko ya in cilla a social media ba kowa ce magana ba ina fata ana fahimta ita kawai cewa fa za ta yi ta haihu wannan kalmar sai ta haihu ta haihu na kawai shi kenan yaron da ya shiga cikin matsala haka yi. ba cewa kalla ba za to kuma ga abubuwa da muke amfani da su din kamar shirin wannan banɗakin yau da kullum Allah ya kyauta Allah ya kare mu ki addu'a ki azkar shine maganin bari mu karasa kace wa zulmihi da zalunci shi ya zalunce ka kana bi kana gani magabata na cewa ko da abun wasa ne zaka sai ma 'ya'yanka in dai ƴaƴan makocin ka da shi kanka ba shi dai ka hada da na makocin za ka iya hada da su fito na kan ka kai su a gida kansu fito da in suka fita da shi waje ƴaƴan makoci suka gani suka damu to ka shiga cikin da ka fitar da ka. saboda bai da halin da zai ce mana shi ƴaƴan kai kuma ka fito da naka da abubuwan wasa an fahimta su waye suke kula da irin wa'annan abubuwan a gidajen mu ai kaɗan ne to a kunna maka ƙaran generation ko ba haske eh shi ma duk yana ciki ai da sai a ɗan san miki hasken ko da kwai ɗaya ne idan aka san miki hasken ma ko da karan ma kana ki karan ba saboda hasken ke gani Allah ya kyauta ya ce wala yaktibu abdun malan min haramin wa yunfiqu minhu wa yuqarif lahu fihi bawa ba zai taɓa samun wata dukiya ta haramun ba ya zo ya ciyar da wannan dukiyar da ya samu ta haramun kuma Allah ya masa albarka a ciki ba zai yi ba ga ta albarkar ma ana son ta halal saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban an fahimta malam ya sake cewa annabi ya ci gaba da bayani ce wala ya tasaddaqu bihi ko ya sadaka da wannan dukiya ta haramun la yaqbalu min ko fa yuqbala minhu a ce an karbi wannan sadaka tashi ba za a karba ba wala yatruk khalfahu za kalfa zahrihi illa kana zadahu ila an-nari zaduhu ne an gane ko wala yasru khalfa zahri illa kana zaduhu ila an-nari inna allaha la yamhu bi sayyi walakin yamhu sayyi bil hasan dai nan shine mahallin shahid yace innal khabitha la yamhu al-khubuth wato ba zai bar wannan kuma dukiyar a bayan sa face ana abin da ake nufi a ya mutu ya bar dukiyar zalunci ta haramun to shi kansa to wani guzuri ne ya bari ya tafi da shi na lahira wanda zai tafi da shi illa kana zaduhu ila nari wato sa ne zuwa wuta sannan ku sani sai ce inna Allah la yamhu sayyi bi sayyi domin Allah baya kankar mummuna da mummuna an gane ko wala yamhu sayyi sayyi bi hasan baya kankare ainihin wato ah, walakin ne ko eh walakin ne ba ku jara min kalmar ba ai ce wala kuma an zai cewa ma'ana ta canza ai eh walakin yamhu sayyi bil hasan amma Allah yana kankare ana lakin na hune to nan walakin ne ai rika zuban ma ce walakin din ba na ce ne kawai walakare to walakin 'yan fusayi bil Hassan, Allah yana kankare kuskura kurai da kyawawa yace innal khubusa la yamhu al wato kazanta ko datti baya tuta ko baya wanke datti nan ya kamata mu dakata Allah kan bada sun gaba kana da darasi ɗaya insha Allah kafin azumi ko insha Allah ta'ala ko biyu ne a ɗaya mana za a yi aiho ko a yi hutu yawa ba hutu za mu yi insha Allah